من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته عنا يمتينا الهميس عشرين دهولو جوة محرم shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina daidai da tara ga watan bakwai shekara ta 2026 miladiya da muke karanta wannan littafi na sharhu sunna na babban malamin abu muhammad hassan bin ali bin khalab al-barbahari rahimahullah a wannan masallaci na kubani kulos da ke nan birnin zaria a za mu tashi shafi 243 a sharhi mun karanta matani a wancan satin ya rage mana sharhin na shakkar al-fauzan hafizahullah ƙauruhu فدخل في قولهم الجاهل والمغفل wallazi لا علم can sama kenan wannan maganan da malam mai lissafi ke faɗi sai in fatahal babu li kulli man habba wa dabba sai kofa ta buɗe ma kowa da wanda ya kamata ya yi magana da wanda bai kamata ya yi magana ba na man dabba dabba kowa da kowa sai ya samu bakin magana kan addinin musulunci da wanda ya kamata da wanda bai kamata ba wasaru sai su mutane suka zama ya takallamuna suna magana fi masailil ilmi a matsaloli na ilimi wal'ana kama ta'alamuna kamar yadda aka sani a yanzu bisababi hadhihi al-fada'iyat saboda samun wa'annan social media lokacin yana magana akan abin da ya shafi tv su satellite da sauransu za a ga kowane tv yana yada karatuttuka na wasu ƙungiyoyi daban-daban da yanzu kaga ya wuce nan ma a hannu kawai mutum yana ganin abu kawai sai ya kafa su kawai light sai ya yada duk duniya su gani shine bai tabar hadhihi al-fawaiyat kama ana kiran su tawasul al-ijtima'i wa hadha al-kalam wal wannan magana kuma rashin tsari al-ilmi akan ilimi fara hatta al-awam har mutane gama gari yatakallamuna fi masail al-ilmi suna magana akan mas'aloli na ilimi wai yashakuna fiha suna sa mutane shakka akan wayannan mas'aloli yashakuna fil ahkam ash-shar'iyya suna sa mutane shakka kan mas'aloli na shari'a hukunce hukuncin shari'a mai shakkiku na fifata fatawa al'a'imma suna sa mutane shakka a kan fatawowi da magabata manyan malamai su imamu malik su imamu shafi abu hanifa da sauransu sahabbai a fatawoyin da suka bayar ba kamata ba ga annahum kafaru kamar yadda ya gabata sun kafirta wasu ko kuma kafaru man khalafahum sun kafirta duk wanda ya saba musu فإنهم kafaru الأئمة a من manyan malamai magabata sun kafirta su gaba ديا wa jahaluhum suka jahiltantar da su hatta inna ba'dahum yaqulu wasu daga cikin suna faɗi ana insanun wa ahmad bin hanbal insanu shi mutum ne kamar yadda shi ma ahmad bin hanbal mutum ne na hannu rijalun wahum rijalun mu ma mazaje ne su ma mazaje ne yadda za su iya ishtihadi mu ma za mu iya yin ishtihadi abin da yake nufi kenan ba bambanci tsakanin imamu ahmad da shi mai magana ba bambanci imam malik da shi mai magana ba abu hanifa da shafi'i da shi mai magana ba bambanci tsakanin su hasan al-basri sa'id bin musayyib da da su mujahid da shi mai magana sahabbai shi ma namiji ne su ma mazaje ne su ma za su yi ijtihadi shi ma zai ijtihadi za su ba da fatawa shi ma zai ba da fatawa shi ne na hannu rijalun wa rijalun ina faɗin wannan maganan kenan malai kawo akwai masu irin wannan yasa za a kayyade da da? akwai masu gani ma yanzu fitawoyi da sabbai su kai sun bai kamata a amfani da su ba ko kwanan nan naji wani ya magana yana zagin malamai Akwai malamai sun bari sun manta sun bar al'adar mu sun koma duk abin da suke iya larabawa suke yabawa iya maganganun larabawa saboda ana ɗauka maganganun sahabbai maganganun su maliku da binna ko ya bar an maganar mu an ɗauka maganar mu wani matashi kuma yana da awan malami yana zagin malamai su ne suka mai da mu baya komai sai maganar laraba me yasa sai ai maganar da ai magana a ce ma Muhammad ya faɗa ba mu balarabe wanda al'adar mu da menene ba daya bane ina faɗi wa'annan karna a social media na gince yana irin wa'annan abubuwa sai malamai sun cuci al'umma kuma da mutane baya kaman abun nan suna maganan kawai laraba suke yabawa suke ta magana maganganun su mun bar namu na al'adu sun <laughs> ina ga wanda ya ga wannan magana yawa to kage irin waɗannan akwai su da yawa Allah ya tsare su kaga su a wurin su na bai maganar su ba magana bane sun kuma ce ta annabi ma ba magana bane saboda shi ma ai balarabe ne kuma su ce ba wannan kan yake rayuwa ba sa za a ce ƙara rasulullah za a ce shi ya faɗa ba irin shi mai magana da irin malamansa ko da masu rai irin tashi Allah ya tsare mu eh na'am to sun jahiltar da malaman magabata hatta inna ba'dahum yaqulu wa mun wannan kenan wasala bihimul halu wato eh, abin nan suna cewa ah, na hannu rijalun wahum rijalun maliku rajulun imam malin namiji ne wa na hannu rajulun mu ma ko wa ana rajulun ni ma namiji ne amma in ce masa to ina littafin da ka rubuta ka rubuta mana ko da peji daya wanda za mu addini da shi ba zai iya ba ke? Eh, ba zai iya ba daga amman kaga yana cewa maliku mutum ne shi ma mutum ne kuma bihimul halu ila hada wato sun kai har wannan matsayin annahu la mizata li qawli al suna fahimci cewa babu wani kima ga maganganun magabata ba ta da wata kima ko maganan wani da ya rayu a wani karni sai ya ba da fatawa haka na addini ba su da kima su a wurinsu har a iya a magana a yanzu a ɗauki maganganunsa Allah ya tsare mu qawluhu hatta kafaru min haythu la ya'lamun Allah ce mana a can kuma har suka kafirta ta inda ma ba su ba kafaru min haythu la ya'lamuna li anna al-insana domin mutum kar ya kulu maqalatan kufuriyatan zai faɗi wata kalma kalman nan kafirci ce wa huwa la yadri bai ma sani ba annaha kufuriyatun cewa wannan kalman kafirci ne bi sababi jahili misali masu yin fimafimai na Hausa akwai abubuwa da yawa da suke yi wannan abu kafirci ne sai ga wani ya fito a matsayin shi wai shi arne ne kafiri ne ya sa kansa sunan arne yana nuna yana shan ko burkutu ko ya suna yi za ga suna yi wani ya fito a kan matsayin ɗan boka ne kaga ba an shafi addini ba a wasar ina kai man maganan addini shi a ba maganan addinin nan suna nan akwai wani nan da na gani kwanan nan a arewa wani shi wai da shi da mata yana da mata ko arba'in ne duka wai arna ne gaba daya suna shan burkutu Ba musulmi ne ba waje zan zaɓar zai zai a fim ɗin ga tulu kusa da shi ga ƙwararre an abin nan suna abin nan wani shi ar ne ne. to ga matan shi kaza kaza har yana gaya ma wasu wai ko wannan addinin na ku ka duba fa kaga irin wannan duk izgili ne ga addini ko kuma sanya mutum abin nan kafirci ne mafi yawa ko kuma za ga wasu suna wata ibada suna sallah suna wasan kwaikwayo ana sallah wani abu ya zo an gudu irin waannan duka ai izgili ne da addini eh, ana faɗin maganganu game da shi addini da sunan wasa irin shi tabbai suka yi ai aka je yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam aka gaya masa qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum da Allah da ayoyinsa da kuma annabi kuke izgili kuke wasa babu suka ce ai ya ku inna ma kunna na kudu wa abu ba sa muke yi yi mu a wurin mu suna dan raha ne kawai na kudu wa abu. sai Allah ya saukar da shi la ta'tazuru babu wani uzuri a gare ku kad kafartum da imani kun kafirta bayan imani to akwai abin da ba a wasa da shi ko da wasa addini na ciki annabi sallallahu alaihi wasallama na ciki Allah na ciki duka abin da ya shafi wannan abubuwa alqur'ani na ciki ba a wasa da su kamar yadda magana mutu yana da mata ba wasa da take cewa mutum ko a wasan kwaikwayo inda matan shi ne na gaskiya shi ya suke ta tasu ke kenan shi bayan sunan shi da bashir al shi ya yi wata wata ba ma shi ko da ba matan shi ba ne ya ɗauki wata a matsayin matan shi a fim ɗin ya suke ce matan shi ta gaskiya ta su <laughs> ko kun ji mata wani suna alfurkan kwani shi ya yi wannan fatawar daga baya ko ya jara ta ne Allah alama amma da in ma shi ne ta gaske ko da wasa ce ya saki ta kamar ko da wasa mutu ya ce ya ba da aure ga wani ya bayu ko da wasa kamar ko da wasa mutu yana da bawa ce ya kyanta shi ya kyanta ba haka maganan addini ba a wasa da irin waɗannan abubuwa ina to sun ka abin nan malai gaya mana nan ya kafirta ta inda ma bai sani ba saboda jahilcin sa huwa ya qulul kufra yana faɗin maganganu na kafirci wa yurawijuhu kuma yana kamba ne tarwij tallata kafirci huwa la ya'lamu bai sani ba annahu kufur wannan abin da yake yi kafirci ne sababi annahu dakala fi shay'in la domin ya shiga wani abu da bai iya shi ba dole yayi kanna a ciki al khataru azim malaki hadarin yana da girma alayya kansa wa alal umma ga al umma ma بالله كثر لخطر عليه ذا تيها تريات بيتوا تنتني كان أخف هدايا في سوقه ولكن المشكلة أن هذا ينتشر في الأمة مشكلة شيني وأن الهدري زي واجب الأمة فأكن تكوي زي تبعيتوا زي زي أكن تبا قوله فهلكت الأمة من وجوه وكفرا من وجوه أي يعني لبسوا على الأمة وتسن sa mutane cikin ruɗu sun cuɗanya gaskiya da ƙarya da kuma ko kuma su ce su ga abin da tarbiyya suke koyarwa ko wani abu daban sun haɗa gaskiya da ƙarya ko kuma wa'ancan malaman su haɗa gaskiya da ƙarya adkhalu alaiha alkhalala sun ci gadda wato abin da ba daidai ba addini hatta inna minhum daga cikin su man ya'khudhu a aqwal al-kufriyya wanda yake wato riko da wasu maganganu na kafirci wa yaqulu hadhihi aqwalu ulama'in wato wannan ma maganganun malamai ne kama ya na an qawli Aljahami wal mu'tazila kama yadda suke faɗi game da maganganun jah bin safwan da kuma maganganun mu'tazila هذه أقوال علماء غنغدون معلمين كما يقولون عن قول الجهم والمعتزلة هذه أقوال علماء حتى إنهم كتبوا fi su rubuta a mujallu shine suhuf ya na lilulama ulama suna gaya ma malamai na zamanin su wanda suke malaman addini innakum antum tahjuzuna al-haqqa lakum wato ko kuna takaita gaskiya a kanku kawai duk wanda ba ku ba kuna gani bai da gaskiya shine ma'anan haka kun takaita gaskiya sai abin da kuka faɗa wa'ansu malamai irin su jaham din irin su qawl mu'tazila irin su wasu abin nan ibn sina ibn arabi duk kuna gani ba magana su kawai bayan malamai ne sanannu in ji su kenan wa tuhdiruna aqwala al-a'imma kuna wato jefar da maganganun malamai misila ibn sina malami ne dan falsafa kuma sufi wanda yana daga cikin wanda suka kirkiri abin da ya shafi wato likitanci a duniya turawa gaba ɗaya littattafan da suka amfani da suka kamin da ya shafi likitanci daga littattafan ibn sina suka ɗauka suka fassara su a spain manyan littattafai ya yi rubutu a dai karnin mafi yawa shine daga cikin malamai da shi da isu ibn khaldun manyan malamai ne wannan ya yi a ɓangaren eh, eh, na likitanci wannan kuma a ɓangaren kimiyya su wannan khawarizmi abin da ya shafi astronomy shi ma siyasar algorithm abin nan ne duka shi su yi malaman addinin shi ne wannan ibn sina shi ya ƙwararre ne har kiɗa ya yi a zamaninsa kiɗa operation da ake a feɗe mutum a fidda ciwo a mai da shaɗinki a wancan zamaninsa ya yi wannan ɗin duka littattafan su suke ke su abin nan su yadda turawa suka ɗauka suka ce suka fassara su suke karantarwa abin da shafi likitanci a duniya na ibn sina wa ibn arabi da ibn arabi akwai ibn arabi mai alif da lam akwai kuma ibn arabi wannan ibn arabi shi ba malike ne dan sunni ne ya yi tafsirai da yawa ya fassara ya yi sharhin imam muslim ga in kana ji ana nazalta maganganun ibn arabi to shi ibn al-arabi shine wanda yake wato ba falsafe ba ba sufi ba ahlus sunna ne ba malike ne wannan kuma ibn arabi shi bai da alif da lam a sunansa an gane kuma ce ar-rajulu da kuma rajul in kaje an ce arabi nakira to shine wancan din wannan da ake magana sai da arabi shine wannan na malike wanda ya sharhin sharhin ah, sahih muslim shi babban malami ne na sunna wal jaham bin safwan da kuma jahan bin safwan wato suna cewa an jefar da wa'annan maganganun malamai wannan in za ka yi amfani da su waje abin da suka yi magana abin da ya shafi likitanci da sauransu sai kai amma abin da shafi addini a ba ta nan kuma ba abin da shafi akida ba ta nan ba abin da shafi hadisi annabi tafsirin qur'ani ba ta nan ba gani wannan wa ha'ula'il ulama lahum qimatuhum alce wa'ancan malamai da ake so ko kuma wa'annan suna da wani kima nasu a ɗin da suka ƙure kuma musamman ibn sina ɗin kamar kaman shi arabi da kuma jahan bisuwar ba su da abin da suka yi lasharri a addini mafi yawa ibn arabi shi kansa a lokacin da shi shi kansa allah ne don shi ne yana ciki wanda suka kirkiro abin da ake kira wusul ya mutum zai kai wani yanayi da ya zama shi ma allah to in ya bauta ma kansa ya bauta ma To ba ma amfani ya yi bauta masu haƙiƙa kenan komai Allah ne shi ibil arabi wannan kenan kenan eh, sufi ne wanda yake mai gulumi sosai kenan eh, qawluhu wa tazandaqat min wujuhin wani ya zama zindiki ta wasu fuskoki bai ma sani ba shine zindiki mutu ya kafin kafirci ya bayyana musulunci wa ballat min wujuhin ya bata hanyoyi ta wasu fuskoki farraqat ya al'umma wa a ya kago abubuwa min wujuhin ta wasu fuskoki kullu hadhihi afa duka wa'annan aibobi بسبب تدخل الجهال في مسائل العلم saboda jahilai sun shiga matsalar ilimi su ma za su yi magana a abin da ya shafi ilimi illatil khawf min Allah za ga mutum kawai mai sai da magani ne saboda shi ma ya abin nan sun ga ya dawo mai fatawa kan addini ya ga wani abin da aka san shi ko kan shi sai ga ya dawo yana magana kan addini suna nan da yawa shi ma yanzu tun daga social media ko ya iya turanci zai iya googling shi nan sai ya ta magana addini kuma addini ba a koyan sa haka nan kaka ko shafa hakan ake yi daga cikin hannun malamai ake koyan addini ba haka ba sai a yi wa irin karatun wanda habbatu sauda dawa'un min kulli da ya karanta shi hayyatu sauda ko bakin maciji magani ne ga dukkan cuta ya samu bakin maciji ya tsare ya je ya sha daga dai ya mutu inda bai karanta abin nan ba don a lokuta da yawa za a ga wasu rubutun da ba a sa kigo gaba ne aka fara digo ko kuma ya dauki ya ba'un ya danna ma ya'un to kamar na taba ina gari ba ku labari na je wani aji wani malaman islamiyya islamiyya kamar ba su karanta hadisan a a gaban malami ba sun amfani da larabcin da suka sani suka fassara hadisi ta ji yara suna fassara hadisi yadda malamin su ya karanta da su almuslimu man salima almuslimu na min lisanihi wa yadihi shi sai ya karanta shi almuslimu man sallama musulmi المسلمين بلسانه ويده وتمسلمي شيني وندي هذا المسلمي دان وانت مسلمي لما تسلم السلام عليكم كيمي قامتا hannu ya fassara na sake wani hadisi sun makama abin nan makarantar a ittaku firatatal mu'min ji tsoron hangen mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah wani littafi ina ganin majmu'ul bahrain sunan littafi ana karantar da shi da a ibtidaiya eh so a cikin akwai hadisi ko yawa so sai ce ku ji tsoron maimakon ce hange na mumini sai ce ku ji tsoron shi da shinu firasha ku ji tsoron gadon mumini domin yana kallo da hasken Allah to kaga duka wa'annan zai nuna maka bai je gaban malami ba ya buɗe littafi ya karanta to akwai irin su da yawa in kana bibiyar social media kaga wasu da suke fassara irin waɗannan fassarar suke yi da yawa da yawa ka abin da shafi hadisan nan sallallahu alaihi abin da shafi qur'ani abin da shafi fiqhu don dole ne mutum sai ya karanta ga gaban malami wata jumla yadda kake tunanin ta ba haka take ba sai malami ne wanda ya karanta shi ma malami sai ya masa da abin da ake nufi da wannan ne eh to don kalmomi na larabci sun yi kama sun kale sallama din da kalima idan ba a yi masa wasali ba ya ne wasali kawai ke bambanta shi haka ne to da firasha din da firasa shi ma wannan tigo ne kawai ya bambanta su to mutum in bai san abun ba shi sai ɗauki ɗayan ma abu ɗaya ne ba haka abubuwa suke to malami ne in ya zo za ga wasu littattafai wasu lokuta kana karantawa sai ka ga wata kalma ba haka ka ita bace bugu a wajen bugu ne aka samu kuskure aka buga aka kawo wani abu daban sai za ki ka san shi a can sai ka ce wannan kalman ba haka take ba ga yadda take saboda an samu kuskure wajen bugu wanda ya kuma buga din kila ba su raja a littafin ba sun tafi a haka din kawai da yawa musamman littafin da ake bugawa a yanayin ba tare da an yi ta hakiki su ba an ba malamai su raja irin masu abin da ake kira kaba a tijariya masu bugawa kawai don su sayar wanda yawa yanzu da ake bugawa ya na sai da islamiyyun mu za ga da yawa ana canza wasu abubuwa da yawa ba tare da sun sani ba ma da eh, na'am to shi kowane littafi sai an raja'a shi sai an duba ya yi shi kenan sai a buga shi to ce wannan kenan saboda na muke ma Nam? نعم ولهذا يقول بعض السلف وقلة الخوف من الله yawa da mm, akwai wato saboda wannan jifin mm, ya shiga saboda shiga waɗanda ba su da ilimi jahilai akan matsalolin addini sa'annan kuma na biyu wa illatil khawfi min Allah karancin tsoron Allah lamma qalla khawfuhum min Allah lokacin da tsoron Allah su yayi karanci dakhalu fi hadhihi al-umur sai suka shiga su ba ruwan su kan cewa mutane haƙƙin al'umma ko kuma nauyin al'umma yana kansu ba kuli haza ya ƙulu babu salaf shi yasa wani daga cikin magabata suke faɗi qalla wara'uhum kallamu wato wara wara din su tsantsanin su yayi ya yasa suke magana a kan komi amma ya yakhafu Allah ma wanda yake tsoron Allah jalla wa ala fa innahu la yadkhulu fi shay'in la ya shiga kan wani abu illa wa huwa ba wace ya iya wannan abu la ya da kullu fi shay'in wa huwa la yuhsinu duk abin da bai iya ba sai dai tambayi masani ku koma fasalu ahla zikri wa la yahillu lahu an yaf'ala fina hatta yalamuna ko kuma fa yas'al al ulama wa laysa min ahlihi wanda wato ya shiga abin da bai iya ba kuma ba ahlinsa ba khususan umur ad-din musamman al'amari na addini domin shi ne ba a koyansa da kai shi ake turo da annabawa a masu littafi karanta da littafi sai ce to ga yadda za yi bauta ba yadda za yi mu'amala ƙaunuhu illa man sabata ala ƙauni rasulillahi sallallahu alaihi sallama wa amrihi wa amri ashabihi wa lam ya ta haɗa ahadan ce sai wanda ya riko da ya tabbata kan maganan annabi da umarnin annabi da umarnin sahabbai bai ƙetare su ba ko da ɗaya ƙetare maganganun annabi ba da na sahabbai to shine wanda zai samu mutane da wancan hatsari lam yuslam ko lam yaslam ba wanda zai kubuta min hadhihi al daga wannan aibi aibi shine al-kufri wa bala wa dalal kabirci da karkata da bata walin mirafi da canza abubuwa ko da karkata daga daidai wa ta'adi da kuma yin ta'addanci addini taqatu da kuma kafirta mutane shine taqatu yanke wato zumunta da ya zama baya magana da mutane saboda yana ganin su kafirai ne illa man tamassaka bima alaihi rasulullah sai wanda ya riko da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai wa sahabuhu da sahabbansa kama qala sallallahu alaihi wasallama wa taftariqu ummati ala 73 firqa kuma da annabi ya fada ce al'ummata za su ragu kashi 73 kulluha fi nari illa wahida dukkan su suna wuta sai daya kawai kenan 72 duk suna wuta kwalu man hiya ya rasulullah ya wane ne wannan tsayar da za ta kubuta daga shiga wuta ya rasulullah qala man kana ala ana alaihi wa ashabi inda yake kan abin da nake yau a kan sabbaina amma ina ake so a raba da su ce wai larabawa ake tambamawa ake yabawa ake murzanta ma mutane wa irin wannan wa qawluhu wa wasi'ahu ma wasi'ahum sai mutumin da abin da sabbai suka riƙe ya ishe su shi ma ya isan masa bi ma'ana bai nemi ƙari ba kan abin da annabi da sabbai suke kai bai nemi ragi kan abin da annabi da sabbai suke kai mai ƙirƙiro nashi ibadan ba ko nashi zikirin ko nashi nau'i ko yanayi ko wani adadi na ibada ba a'a ya gamsu da irin ibadan da annabi da sabbai suke shine wa wasi'ahu ma wasi'ahu huwa alkitabu was sunnah shine littafi da alqur'ani wa ma alaihi salafu salih da abin da yake magabata na ƙurai suke kai min as-sahabati wa tabi'ina da sahabbai da tabi'ai wal qurun al-mufaddala wal a'imma da wannan karni da annabi sallallahu alaihi wasallam khairu ummati qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum shine ake kira qurun al-mufaddala nabiya wato tsarkake su yake su ne mafi alhairi sahabbansa tabi'ai tabi'i tabi'i da atba tabi'in sune mabi sune karnin da yafi kowane irin su imma da sauran malamai lakin al mushkil mushkil mushkila sai dai mushkila anan fi alladhi yaqulu wanda zai ce hum rijalun wa nahnu rijalun ina al mushkil mushkila wato mutum ya ce su mazaje ne mu ma mazaje ne walaisa li kalamihim maziyatun ala kalamina wato maganan su bai da wani tasiri bai da wani bambanci tsakanin su da namu kuma na da maganganun sahabbai maganganun tabi'ai da maganganun tabi'u tabi'in da namu dukiya ne in muka saba kana da dama ko ka dauki namu ko ka dauki nasu in ji wannan wato babu wani kima maganan su akan tamu kenan dukiya ne da tamu kana da dama ka zaba kenan ga addini sai ya zama kullum kawai maganganun na baya zai da shi za a yi Allah ya tsare mu Ƙauluhu, wa alima annahum kanu ala al-islam wanda ya tabbatar ya sani cewa su wa'ancan sabbai da tabi'ai da sauransu suna kan addini na gaskiya sahihi ingantacce wal imani sahihi suna cikin imani shi ma sahihi kuma kala ta'ala was-sabiquna al-awwaluna kaga yabo ne daga Allah min al wal ansar lalle waɗanda suka riga na farko da suka riga musulunta daga muhajirai da kuma ansar wallazi na taba'uhun da waɗanda suka zo bayansu bi ihsanin da kyautata su ala shi radiyallahu anhum wa radu anhu daga waɗannan Allah ya tsarkake su ya yadda da su su ma su yadda da Allah suna da aljanna in ma su yi wani abu to Allah ya yafe musu kyawawan ayyukansu ya lullubi wannan zunuban da suka yi to kenan su ya kamata a bi ya kamata a yi koyi da su saboda imanin su sahihi ne a musuluncin su kuma sahihi ne daga shaidan Allah madaukakin sarki قال عليه الصلاة والسلام النبي قال شنو ياتي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وبسنة قال سنة خليفوا فينا الراشدين الشريعيو المهديين من بعدي تقباياتا wallazi ridin an-najata malan shi wanda yake son tsira to fa hadha tariqu hadha hanyar tsirata wanda za ta tsirata da mutum wallazi la yuridu an-najata wanda kuma bai son tsira to falahu makhtara li shi sai ya zaba ma kansa abin da yake so kenan shi yana da duk abin da ya zaba ma kansa shi kenan wanda yake son tsira to ga abin da ga hanyar tsira hanyar sahabbai hanyar da annabi ya bi sunnansa da kuma ta sahabbai wanda baya so kuma sai zaba ma kansa inda zai bi walaysa bararu alaihi wa hadahu amma ya sani cutarwa ba a kansa zai tsaya ba bal innahu yatahammalu asaman nasi zai wato dauki zai zai dauki nauyin zunubin da mutane suka yi saboda wannan bayanin da ya musu suka bata ko kuma saboda koyar da su bata da yayi to zai dauki wannan zunubin nasu gaba ɗaya akan wuyansa ma ismihi tare da zunubinsa qala ta'ala sai Allah yake faɗi din ke magana akan waɗanda suke jagorantar mutane akan bata ke li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah za su ɗauki zunubansu cikakke a ranar tashi kiyama za su yi dakon zunubansu ta'annan wa min auzarin lazina ya zilluna hun bi ilmi ta'annan kuma za su yi dakon zunuban waɗanda suka asar ba tare da ilimi ba wancan ɗin kuma zunuban ba wai wasu kuma an ɗauke musu nasu ba a'a ga nasu in misali wani da ya batar yana da ɗari ba za a ɗauko kuma wani ɗarin a ɗora wanda ya batar da shi shi kuma ɗarin nan nashi yana nan ba ana nufin da an ɗauko ɗari shi kuma zai tafi aljanna ba a'a saboda mummunan abin da ya yi to shi ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana a ah, sannafin islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wizru man amila biha ila yawmil qiyamah min ghairi an yunqasa min awsarihi shay'an za a rage mu in can zunuban ba suna nan da wannan darin shi kuma za a dauko ga nashi darin ga dare na wuri kaga ya fi nauyi ma kenan eh to kuma ba mutum ɗaya ba ba ba ba ba ba ba biyar ba wani za mutum miliyoyi sun bi shi a ɓata. to duk zunubansu za a ɗora masa Allah ya tsare mu to shine Allah yake faɗi sai wanda suka batar daga da alasa a ma yaziru da irin wannan abun da suke dauke da shi Allah ya tsare mu innahu bila shakkin anna sahabata wal qurun al mufaddalata hum allazina ala al islam sahih babu shakka cewa sahabbai da wayannan karnin guda hudu da annabi ya sune su ne wato suke kan musulunci wanda yake daidai wa dini sahih da addini wanda yake daidai Ka kaifa ta turukuhun ɗaya mutum zai bai ro'in nan mutane wata zahabu ila man layi zumanu ka tafi da wanda ba alamce maka ba annahu aladdini sahi cewa yana kan addini na gaske domin yana da sallan shi alaikum bi sunnati bi sunnati al-khulafa ar-rashidin Allah wa rasul sallallahu alaihi wasallam sabiquna al-awwaluna la yastabiqu man anfaqa min qabli al-fatih wa qatal ulaika azam darajatan min na anfaqu min ba'du wa qatalu sare da yawa ya yabe su yace a wani wuri lil fuqara al muhajirin allazina ya min diyarihim daga sai Allah shi ulaika hum sadiqun zo wanda zai taba tabawa ce kuma ulaika humul muflihun daga su Allah ya yi su zai zo Muhammadu Rasulullah a ƙarshe Allahu maghfiratu wa ajrun azim suna da lada suna da gafara daga Allah kaga ai Allah ya tsarkake su ya yi su kenan in mutum yana so ya samu wannan tsayyaji ya aiki wani aiki suka yi har suka samu wannan me suka guje ma har suka samu wannan yabo na Allah ce suna da lada suna da girma suna da daraja ya yarda da su shi mutum ya bi wannan ayyukan da suke da mutum ya sake su ba ya sake hanyar da zai Allah zai yarda da shi ya kama wani hanyar da ba za ta bulla masa ba ina bin da malai yake kadi a nan Allah ba da su ke yarda da mu ya mutum zai bar su tafi wanda ba alamun ce masa ba annahu ala dini sahih wala ala al ba ya kan gaskiya wanda aka lamunce masa shi ya kamata abi yasa Abdullahi bin ah, Mas'ud ke faɗi yana gaya ma na baya tabi'ai da suka zo duk wanda zai yi koyi wanda yake zama yastanna shekul sanna bi man qad mata yayi koyi da sahabba wanda suka riga suka mutu domin su sun mutu annabi sallallahu alaihi yana yarda da su wanda suke raye a yanzu wasu mutane eh, mu ba mu amince musu ba mu sun ne karshen su ba kun gane kaga zamanin Abubakar ai wasu su yarda bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana annabi yana ra'ayi ya rasu to duk su rasu annabi ya yarda da su dake su wanda zai koyi yayi koyi da wanda yake ya rasu shine yanzu an aminta sun mutu a kan imani annabi Allah ya yarda da su amma wanda suka zo daga baya wasu za su iya canzawa misali in a wancan lokaci Abdullahi bin Mas'ud zai faɗi wannan na ga yanzu ba har wani ya ce wai a riba mutane da magabata a kawo mutane a ɗora a kan mutane yanzu Allah ya tsare mu na'am faƙalladahun huwa to mutum wanda zai zama ya kubuta ne wanda ya rataye addinin su ya yi koyi da su dinahu wasaraha sai ya huta domin misali mutum wanda yake koyi da annin sallallahu sai ya huta ta za za ga wasu da yawa suna kamfan baki suna kaushe in aka abubuwan da suke yi, wanda suke jingina shi ga ne. amma ba wanda zai ji kyama a ce ka yi koyi da annabi ko amma shi yasa za ka ba sa so su littattafan su ma a karanta su Ka so su karanta littattafan su a binne in mutum yana kan gaske sai ɗaukar littafi sai ya karanta ko ga aƙidar mu ga aƙidar mu ga abin da za ka yi sa samu ba amma ga littattafan rubuta kuma ce ba a karanta su kaga akwai wani abu a kai kenan don haka kuma in aka ce kai da wafi ko ya kace annabi ya ka gama komai ba da wani kake koyi ba to shi yasa ma zai ke faɗi nan wanda duk yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai to ya huta zai samu hutu a zuciyarsa ba zai samu haraj ba bai wa kyama wani kira shi ce kawo hujja bai jin kunci wani ce me yasa kake kaza don da shi zai kala rasula ko kuma annabi ga abin da yayi kamar za ga wanda ba haka ba yana tsoron ka ce masa me yasa kake kaza sai ta kame kame <laughs> na'am yani ittaba'ahum wato kabir yani ittaba'ahum ga wanda ya bi su wallazina tabauhum bi ihsani ne ma'anan sa al muradu bi taqlidi huna al ittiba shine bi bi bin aikin su qawluhu wa alima anna ad-din inma huwa bi taqlid wato imanin da yake hadi wanda yake kubutacce shine mutumin da ya san cewa addinin nan fa bi ake yi ba kirkira ba shine ma'anar takalidi da yake nufi ana takalidu la sahabi muhammadi na kuma bin koyi da sabon annabi sallallahu alaihi wasallama kama zakarna kamar yadda muka ammata المراد بالتقليد التقليد الصحيح هو الاتباع شيني بي abi abinda annabi yayi abi abinda sahabbai suka yi koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka samu hutu kama qala yusufu alaihi salam kamar da yusufu inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة أنم شيني هو بأمانة نابي نابر wato hanyar mutanen da suke ba yi imani da Allah ba ba yi imani da ranar lahira ba su kafirai ne na bar wannan hanyar tasu wace hanya zan bi wata ba su millata aba'i na bi hanyar iyaye na in annabi yusuf ga sunan ibrahim wa isaac wa yaquba dukkan nan Allah ya yabe su ya kuma ce a yi koyi da su da ya zo ya gaya ma annan salatun zama ya kawo masa tarihin annabi bawa ga gaba ɗaya sai ce fabi hudahun muktadi ta koyi da shiryarsu kuma bayan haka annabi a wata suratul ah, annahal a ƙarshe ƙarshe ya annabi an gaya masa shi annabi shi ma ya yi koyi da annabi ibrahima eh, wa auhaina ilaika an millata ibrahima hanifa to kaga kenan su wa'annan duka bayin Allah ne da Allah ya bai su to irin addini da suka yi za su yi ittiba'u salaf as-salih bin magabata na kwarai huwa al shine gaskiya wa laysa fihi lawm baka tsoron zargi in ka bi su idza tabata haula kuma ba wanda ma zai zarge ka domin in ka ce ka bi annabi wani ya bi wani shehi nashi shi zai ai ba zai zarge ka ba shi shehin ba da annabi ke jingina kanshi ba shi ka ce bi shi kai ka bi annabin kai tsaye shikenan mene laifi su dai bi shehi ya kamata abin nan sai shehi zai iya manta da wasu abubuwa sai ya kuskure a kabin da ya nagalto watakila domin kai ta bi annabi sallallahu alaihi kai tsaye shehi zai iya mutum ne zai iya sirrai ba tare da Allah ya gyara masa abin da ya yi ba ya ba ko amma na rufa ina yin kuskure ya zai tauka eh, eh, afallahu an kalima lima azinta lahum haka Allah sake shi Allah ya yafe maka amma me yasa ka mutu izini laula kitabu min Allah sabaqa lamasakum fi ma kuma azabun zuwa zuwa da annabi sallallahu alaihi sallam ya ba daidai ba awai wahayi zai sauko sai gyara masa sai ya dauka amma shi shehi fa babu wani. sai iya yin ba daidai ba bai sani ba na'am shine abin nan shine mutum ya bi babu zargi ta ta ta haula innama al-lawm abinda zargi zai inda zargi zai zo ta tabata man malla yasluhu lil ittiba in kabi wanda bai kamata a bi shi ba shi ci ka bi zai ta bi malla ya yasluhu lil ka koyi da wanda bai kamata a yi koyi da shi ba na'am wannan darasin shi ma ya kare sai wannan darasin na biyu na 99 wa man qala lazzi bil qur'ani makhluqun wa huwa jahabi wa man sakata falam yaqul makhluqun aw ghayru makhluqin fa huwa jahabi wa hadha qala ahmad bin hanbal wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kabira aw tarwaya kaseeran فإياكم ومهدسات الأمور فإنها ضلالة وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا وأضوا عليها بالنواجذ مالك فلدول لكي lafazi da da alkur'ani halittacce ne domin a wannan magana ne na jahamiya masu cewa alkur'ani halitta ne ba maganan Allah ba wasu kuma sai su ce kada ka ce makhluk kada ka ce gairu ka yi shiru kuma yi kenan zan gudu kada abin nan da to su ma wanda ke lafzibin bil wato lafazin da nake furta al makalo a halitta ne huwa jahmiyun wa man ta falam yaqul wanda kuma biyan shiru bai faɗa makhluqun ba gairu makalo makhluqin ce kawai yi shiru kada yi magana shi ma jahmiyun ne وهكذا قال أحمد بن حنبل هكا أحمد بن حنبل يفعل يكاو حديثي annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi duk wanda ya rayu a cikin ku zai ga sabani mai yawa ko mai girma amma dai ka shaidin ku da fararun abubuwa wanda aka kirkiro da babu su a zamanin annabi cikin zaman a hajjasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd wa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi abin nan maganin komi kirkira da kuma samun an kirkira mutum ya yi aiki da wanda ya kirkiran shi ma raddu wannan ba shi kirkira ya ya samu ana yi shi ma ya hau shi ma fa huwa raddu shine man amila amalan laysa alayhi amruna annabi sallallahu alaihi wasallam ce dukkan wato wa muhdathatul umur fa innaha dalala ne. wa alaikum bi sunnati ku da sunnata da sunnan halifofi na shirayu ku yi riko da su da wa'annan haƙora na gefe mai ake kiransu a can eh turmi to kagan aka rike abu da su ai wani yana da wahala mun ana mai nan da na za ya kila ma sai ya balla ma kuma wa'ancin balla su yana da wahala ba annabi yake nuni kenan ai riko da sunan sa sai kada mutum ya yarda wani riba da sunan nan sallallahu alaihi wasallam ko da ta inda ka zaɓi suna nan sallallahu alaihi wasallam da ta kai kokari ka yi ta ina da abin da yake kare kan sannan daga sunan sai sunan khalifofin sa sune Abubakar Umar Usman Ali radiyallahu anhu sune khalifofin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi umarni a bi sunan su ai koyi da su na'am am sharhi kenan asbata Allah li nafsihi al-kalama fi ayatin kathiratin minha Allah ba sarki ya tabbatar makansa magana wa'ancan jami'a suna cewa Allah baya magana yi dalili saboda mutum yana magana sai Allah ya magana su wuri su ka kamanta Allah da halittu sai su kore maganar Allah insha Allah kuma shi yasma'una kalam Allah kallama Allah Musa ta kalima. ja a ja'ahu a Musa wa kallamahu rabbuhu kuka ga suna suka ce Allah bai magana kawai domin sun amfani da hankali sun bar nafsi shi sa sajin da wajen kuci addini shi Imani ake so kawai ba amfani da hankali ba daga lokacin da mutum zai amfani da hankalinsa to zai zubar da nasoshi masu yawa shi yasa allazi da yu'minuna bil ghaibi bil ghaibi abinda ba ka taba ganin ka ba a faɗa maka kawai hankali bai ɗauka ba kai imani da shi ke na yadda sai bayan mutum ya mutu an zare rai an an masa wanka bai iya yin komai ya ruɗe za a ta da shi mutum ya zai gaibu wannan in mutum hankali ke amfani da shi zai yi zai yi ba amma kawai Allah ya faɗa sai mun imani da Allah ya sa so kafirai suna gani suke cewa ai za mitina wa kunna turaban a inna lama mabutuna za a ta da mu sun saboda su suna gani da za a yi a ta da wanda ya mutu ne eh, shi addini mafi yawa addini imani ne shi yasa imani shine babba a cikin abubuwa na addini al-islam sai al-iman sai al-ihsan to kaga imani shine zai sa kai tunanin abu kai tunani baka gane ba sai Allah ya faɗa eh na yadda annabi ya faɗa ya na yadda shikenan amma mun hankali ne sai ka kai wannan taya wannan abun zai yi wannan shi yasa suke karyata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wasu hadisi da suka karyata in ka bi ayoyin wasu sun fi ma abubuwan ba mamaki amma duka musulmi ya yarda su na mutare suka je suka kwanta a kogo kai shekara nawa ɗari uku ko wazdadu tisa su mutu ba za ta ko ذات اليمين Ba su وقلبهم باسط ذراعيه إن wannan ba Qur'ani ya bada ba in hadisi ne kuma su su zurfi za su kare ta wannan hadisi ko ba haka ba suna gani ya za a yi mutum shekara da ɗari uku yi ma shekara da ɗari uku mu a yanzu wa yake yin sa amma a kwanci suna bacci shekara ɗari uku eh, ta hasabuhum menene ai qada wahum to kaga kenan wannan addini abubuwa da yawa imani ake yi ba wai mutum ya gano abu ba na'am to Allah yana magana kuma ya tabbatar ma kansa magana kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi Allah yake fadi a cikin suratul uh, ina suratul kahf ce da ce tekunan nan gaba daya na duniya za su kasance tawada domin rubuta kalmomin ubangiji Lana lanafidal baharu da duk tekunan sun ƙare wasu yadda ake tawada ana kan dangulawa ana rubutawa to da duk tekunan duniya sun zama midad tawada a dinga rubutawa da sun kare shine na fidal baharu qabla an tanfada kalimatu rabbi da tekunan nan sun kare kafin kalmomin Allah su kare walau ina bi mithlihi madada da za a sake kuma wani irinsa shi ma sai ya kare dubi da ruwa an ce a duniyar nan ai ruwa ya fi yawa ko har ƙarƙashin ƙasa kana ta haƙawa ta ka samu rijiya ko bohol ga ruwa kenan duka a duniyar na ruwa take banda kuma ruwa da suke zahiri wanda sun fi inda tudu wiki yawa kamar yadda masanan yanayi suke cewa ko haka ne ina gani da za mu je indonesia bara mun sauka a thailand a sunan babban birnin bangkok tun da muka tashi da nan muka yi magariba ba muna tashi da tunda tun da muka tashi muna kan ruwa har muka je indonesia don na kallon ƙasa na kusa da windo jiragen ruwa ne kawai za ka gani wuta ne a sama ruwa ne ruwa ne tafiya kuma ta fi awa biyu da rabi amma a cikin ruwa ake har abin nan to kaga ruwa kawai wajen cikin jirgin da zai tafi ya fi daga maiduguri zuwa lagos ruwa dinki ma sosai to ruwa yana da yawa sosai sosai ruwa yana da yawa sosai to za a kawo su a ce a mai da su tawada wanda ake sa nuna kenan kalmomin Allah sun fi aka yawa ba ka da Allah yana magana kenan mai ya yi ke magana magana irin tamu da baki ke magana Allah alamu shi bar makansa sani yana magana magana wanda ya cancan wanda ya dace da shi Allah ne a magana irin ta mutum ba nam ai kalimatullahi kalmomin Allah allati ya'muru inda Allah yake umurni biha domin umurninsa ku yi kaza ne qul a'udhu bi rabbil falaq qul huwa Allah ba Allah ke ga ba annabi ka fada ba inda yake ya'mur wa yanha yana hani la ta'kulu amwalakum bil batil ko bainakum bil batil da inda Allah ya yani wa yudabbiru biha al-kawn kalmomin da yake jujjuya duniyan nan da muke ciki man ya hafi kalimatin lahi wai ke iya ƙididdige kalmomin Allah babu wahiya ma takfihi biharu ko shine wato duk tekunan duniyan nan ba za su isa alƙididdige su ba ba za su isa ga rubuta kalmomin Allah da shi ba wala taktubu hal aqlamu kulluha da za a maida itatuwan nan alƙaluma har su ƙare gaba ɗaya ba a gama rubuta kalmomin Allah ba وكلام الله كما يقول أهل السنة والجماعة قديم النوع حديث الآهاد قديم النوع تكلم من الله قديم النوع حديث الآهاد نوع إنما جنن الله شي مجنن كما يد شي الله دين الأول ني وهكا مجنن الأول ني بيد فرقه أما حديث الآهاد da Allah yake magana da annabi Musa innani ana Allah wannan yanzu a ranar ne Allah ya magana da Allah shi ne ahad kuma maganganunsa amuni fa Allah in ya tsore zai yi magana da su ko ya yi magana da mema ya gaya ma annabi Musa wurare da yawa da yake magana da annabi Musa wa'annan shine ma'anan hadithul ahad amma ainihin yana magana tutul azal dama maganan sana ba wai faruwa yake ba Mai yau yana iya farar da wata magana kusan da ya fara kaya ma saukar da ikira yake lokaci aka fara wannan ikira dai amma yana magana tun kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba gane ba yawwa in ya kira annabi Musa ka kai kaza lokacin ne ya farar da wannan magana amma shi ne farkon maganar Allah ba suna magana azalin da yake al'azali shi ma haka maganar sai ke an gane wannan ne qadimul aha nau'i nau'in magana shi kuma hadithul ahad shi kuma maganan alqur'anu min ahadi kalamillah shi alqur'ani yana da cin ahad na kalamullah domin yayi magana ne da alqur'ani lokacin da yake so ya saukar da shi kuma maganan Allah yana da cin sifat alfi'liya sifat alfi'liya shine in Allah ya so yayi su in ya so bai zai yi su ba in ya so yayi magana in ya so ya shi fi'li kenan amma zati shine wanda sifan da shi Allah yake kusantuwa da shi har abada da kare ba shi da wannan ka na ƙasa shi kenan kaman ji da gani da ilimi ko lokacin da Allah bai da ilimi abu ko lokacin da baya ji ko lokacin da bai gani amma magana ko lokacin da zai bai bai bai zai magana in ya so ne sai magana kamar nuzul na saukowa sai ya so ya sauko shi da ake kira as-sifat al-fi'liyah iza sha'a in so ya aikata su in so bai zai aikata su man zati kullum muttasifin biha ka cire masa shi ka tauye shi kenan gani Allah bai gani akwai lokacin da Allah bai gani akwai da bai da ilimi hada da kulli shay'in ilma wa sa kulli shay'in adada sami'un ala kulli shay'in qadir amma magana sai ya so ne ana ganewa